C'est bon Quatrième phrase. Nadia, dis-moi la quatrième phrase. A makarantar College zamba da ke unguwar Gudal birnin Yamai batun arman 'yan mata da suke karatu na ɗaya daga cikin matsalolin da suka ma makarantar katutu. Abba Halidu shugaban makarantar. Banda takamaiman ƙididdigar yawansu amma na san akwai mata aure da yawa a cikin wannan makarantar daga ajin CZM har zuwa terminal. Mafi yawan matan suna da matsala wajen haɗa ayyukan biyu. Akwai wahala sosai kuma yana tasiri bisa sakamakon da suke samu a makarantar. makaranta kangayi ko ba malamin makaranta ne a cikin kwalejikin ya ba mu labarin wata ɗalibar shi mai shekaru goma sha shida wadda aka ma armi a farkon shekara tana aji na biyu a lise Na bai wa wata ɗaliba karatu a ajin Segon, ɗalibar tana da maki mai kyau kuma tana cikin sahun ɗalibai uku na farko. Amma na yi la'akari ba ta samu maki mai kyau ba. Na ɗora tambayar ga waɗansu malamai sai suka ce min su ma sun yi la'akari da haka ta kuma baya a fannin ƙoƙarinta. Sai abokaninta ne na aji suke ce min ai ban sani ba ta yi aure. Duk da irin wahalhalun da suke fuskanta na zama armi da karatu, wasu na kokari sosai kamar wagga matashiyar mai shekaru 20 da aka ma arme tun tana da shekara goma sha bakwai a yanzu tana da ɗa guda tana karatun na'ura mai kwakwalwa a lise isaberi abin da kamar wuya haɗa karatu da zaman arme. Isi Muna shiga karhe bakwai da rabi, mu sabka karhe shidda na marece. Muna samun hutu na awa guda da rabi. Kenan tsawon shekarun ga uku baki taba barin wata jarabawa ta kuce miki ba. Ko alama, sai dai lokacin da nake aji na farko, shi ma saboda ina da ciki ina zuwa likita wajen awo. In na sabka daga makaranta wajen karhe shidda sai in shiga girki. Wajen karhe takwas na dare in fara karatu. Karhe goma in shiga barci. Wani lokaci in na koma koma gida ba ni samun damar yin girki. A cewar kangai batutuwan da suka shahi auren 'yan mata da ke karatu ya shahi kowa da kowa kuma ya kamata a yi babban zaman taron muhawara wanda a karshe gwamnati ya ya wasu sharuɗa na hana yi ma 'yan mata aure har lokacin da suka samu bak ko kuma suka kai shekaru goma sha takwas.